and Najeriya an sace wasu ma'aikatan kasashen waje kimanin su bakwai a garin Kalaba da ke jihar Cross Rivers a yankin Niger Delta. Bai ne dai su nunar cewar uku daga cikin ma'aikatan da aka sace 'yan asalin ƙasar Australia ne yayin da biyu 'yan Najeriya da kuma 'yan ƙasar Afirka ta kudu 'yan bindigar dai da ke da yawan gaske da suka yi wa mutanen kwanton bauna a lokacin da suke tafiya a cikin su a garin Kalaba na jihar ta Cross Rivers. Bai ne ne dai su nunar cewa an kashe direban motar daga bisani kamin a yi awon gaba da ma'aikatan kamfanin tuni dai da rundunar 'yan sandan jihar ta cross rivers ta tabbatar da afkuwar lamarin kamar dai yadda kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar musa jimo ozi ya shaidawa manema labarai ya ce suna gudanar da wani aiki na haɗin gwiwa tare da sojojin ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su duk kokarin da na yi na tuntuɓar rundunar sojan ruwan najeriya Najeriya da ke jihar ta Cross Rivers lamarin ya ce tura sai dai kuma wani mai fashin baki kan tsaro AIG Ibrahim Baba Ahmad wanda ya yi aiki a jihar ta Cross Rivers ga abin da yake cewa. Kalaba hanya ɗaya ce ta shiga ta ba wata hanya illa guda ɗaya ta wani sani ta zaka shiga ta zaka to amma a yanzu da sun gano cewa ai suna iya aikata sa'ata da sun aikata su haƙu su faɗa cikin jirgin ruwa su gudu to akwai aiki a gaban 'yan sanda da sojoji da ke wannan yankin dole ne gwamnatin tarayya ta tsayin kare waɗannan ba da 'yan sanda da sojoji da sojoji ruwa don ba haka ba abin za su dinga yi kenan da dai duk wannan babu duk kasan nan ban na ka samu zaman lafiya kamar kalaba ba a ba kome kome haka kuma haka da kwanci da sun gano yanzu yawa ai suna yin ɗiban mai suna yin sakasakin su ba da cikin miliyoyin su gudu don haka idan ba ta ta daka ba ba zai yiwu ba ina kalaba ina commissioner of police wannan kuɗin da ya gado yake yake ba su lokacin da yake daga Allah ya shi da rama in aka yi lattin kwana biyu kwana uku ba ka kuɗin nan ba ita da ba kenan sai su duka hanyar ma dinga fashe-fashen motoci da an kawo su Shanin garkuwa da mutane a yankin Niger Delta dai ba wani sabon abu ba ne sai dai yanzu da sabuwar kungiyar ta banjar ke ci gaba da kai ruwa rana da gwamnatin Najeriya dangane da su aje makamai ko kuma a'a hare-haren 'yan bindigar Avengers dai ya ta'azzara tattalin arzikin kasar inda zuwa yanzu ake haƙo gangar ɗanyen mai ƙasa da miliyan ɗaya Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.